shi shi zai iya samu sa salama a cikin zakatanmu yanzu kai ne gobe ba ka za a samu dakata na faɗa muke duk maganganun da kuka yi na ji fa da kunne na fa idan ko ba ki yarda ba bari ki ji kin ce na hana ki zuwa asibiti to an hana ki din kuma ba za ki je ba ba ni kuɗin nan da ta baki kafin ranke ya ɓaci. Ni fa na faɗa maka ba ta bani kuɗi ba idan da ta bani ai. <laughs> Ni kamara! Ni kamara! an mare ki za ban kuɗin ko sai na ƙara miki wallahi sai daga ka kashe ni amma babu abin da zan baka ai da na zan ba kauna ta kake ba kuma ban yafe maka marin nan da kai mun ba ni ne mugun? kan ki kuskura ki zage ni idan kika zage ni sai na naka saki a gurin nan sai na yi ƙasa ƙasa da ke a nan gurin ai ban taba zagin ka ba tunda dai ba tarbiyyar gidanmu ba ni tarbiyyar gidanmu ce zagin ko ni dai ai ban faɗa ba kuma zancen zuwa asibiti ba za ki je ba in dai kika je a bakin aurenki kuma wallahi sai kin fito da kuɗin nan da na sani mun san iya hace me yake samun makance duniya tamkar ajiye kaga kai kun ce igeshin ya can bari ni fara cire murhun nan bayan Allah lafiya su waye ku za ku shigo mini gida ku sallama babu bare neman izini ya haƙuri baiwar Allah alhaji ne ya ce mu shigo mu fitar muku da kayanku yana buƙatar gidansa kamar yaya ban gane me kuke nufi ba wani alhaji mai gidan mana muna tare da shi yana ƙofar gida to sai ku koma ku sanar masa mai gida na baya na idan ya da zan faɗa masa babu ruwanmu da mai gidanki domin mu ma mai gidanmu ne ya saka mu aiki saboda haka aikin mu za mu yi hmm, ba ku da wannan damar don haka ku fita tun kafin ne muku ihun barayi Za ku fita ko sai na rotsa muku taɓaryan nan. Aboki na mu tafi kawai. Kai yanzu aikin alajin za mu bari mu tafi. Kai mahaukaci ne baka taɓarya ta ɗauko ba. Wai ba za ku fita ba ne ba kuka tsaya ku neman hayaniya aka? Abokina Isa, ai kai Allah ya baka mace ta gari. Allah Habib. Sosai ma kuwa, ai sai dai fatan Allah ya sa mu adanshin ku. <laughs> habib kenan to ai kai ma allah ya baka bahijja ah habib daga maganar masoyiyarka kuma sai tsaki hmm. isa ka ai ban faɗa maka ba me ya faru ai na gano bahijja san ba kalar aure na bace kamar yaya habib ban fahimce ka ba wato kwana biyu da suka wuce na lura bahijja ta sauya mu ta daina kula ni sannan kuma idan na kira wata a waya ba ta ɗagawa to amma me ya faru ne habib watakila ta samu wani ne da ya fi ni ina ganin kawai shi ne dalilin wannan abin ya taɓa min zuciya na ji ciwo matuka habib kaga asiya ma tara kirana bari na daga a to daga mana salamu alaikum Wari gida ran gida a'a yana ji muryarki cikin damuwa ne me ya faru to yanzu Allah su ne su da mai da kayan to shi to shikenan ga mu nan yanzu za mu to ni da Habib to kenan sai kun ƙara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil a'a lafiya dai isa, ko dai Asiyar ce ba ta da lafiya a'a ba ita ce ba lafiya ba wani abun ne dai kawai yake faruwa a gidan dan Allah Habib mu je ka raka ni a to mu je mu je mu je eh mu bar wa Allah komai na lamuran mu sa salama a cikin zukatanmu a'a ya na hukun fito hannu biyu tab ai alhaji matar gidan ta ce ba za mu taba musu kaya ba sai mijinta ya dawo cewa ma mata idan ba mu fita ba za ta yi mana iyun barayi har hmm? tabariya ta janyo ta biyo mu iye sabida gidan nasu ne to shi kenan ai gidana ne bar ni na shiga da kaina don haka ku biyo ni to alaji in yanzu kai ne gobe ba ka za a samu Ɗan hakin da karina zai tsoka ne hannu wata rana yau da gobe. <laughs>

Tambayar ki nake yi baki bani amsa ba. Lafiya? Ke dawa? Goggo da ni da ɗan Asabe ne, ba ni da lafiya, ya ki bari na na je asibiti. Yanzu kuma Rabu ta zo duba ni ta bani kuɗi zan je asibiti shine wai sai na bashi. Dan na hana shi shine ya mare ni. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Oni Zainabu. Shi kuwa ɗan Asabe me yake damunsa haka? Ashe har yanzu bai daina wannan bakin halin nasa ba? To yana ina ɗan Asaban? Ya fita. Ina ya je? Ni ma ban san inda ya tafi ba. Ikon Allah. Kin ga tunda Allah ya kawo ni, aiko ba zan bar ki ba. kafar ki kafata tare za mu tafi zaman ki ya kare a gidan nan ki kuri, gogo ki dalla can sakar ya kawai ai dan ya same ki ne mai hakuri shi yasa yake wulakanta ki maza tashi mu je ai ba baiwa ba ce ke yau dai wannan wulakancin nasa wallahi na gaji da shi ki tashi mu je na ce miki da na sani san iya hace me yake samu magance duniya tamkar ajiye a jama'a gidan banza gidan wofi alhaji zaka wulakanta sa a kan gidanka sabida wulakanci kafi kowa kenan baka san irin darajar da Allah ya wa bayansa ba ai ka yi a banza tun da kai ba kai ka halicce su ba haba iya gidana ne fa ina da ikon in yanda nake so da shi idan wani ne ya gina mini sai ya zo ya kwace ya basu to rashin kunya za ka yi mani Allah ya raba mu da kuɗi irin naka, wa ya sani ma ko kuɗin tsafi ne. Iya, yanzu ni ke cewa mai kuɗin tsafi? Ni ne mai kuɗin tsafi? To ai duk mai kuɗi na Allah da annabi baya irin wannan tijara da kake yi yaro. Kai, kun gama fito musu da kayan su? Eh alaji. To ku zo ku kulle min gidana. Isak duba ka ga irin wulakancin da Alhaji ya yi mana? Shiru Asiya, ki daina kuka, ba komai. ki daina kuka wannan ba abin damuwa bane ki share hawayenki haba ishaq ya za ka ce haka ai wannan wulakanci ne ba ɗan kaɗan ba babu komai habib kada ka ɗaga hankalinka ai wata rana sai labari haka rayuwa ta gada ke kuma asiya ki daina kuka don allah ki share hawayenki shiru to na yi shiru gaskiya kai kuma alhaji abin da kai baka kyauta ba to idan ka ji haushi ka siya ka bashi ya shiga ko kuma ka gina masa irin wanda yake so gida dai kuma nawa ne na karɓi abina idan da mai ja kuma sai na gani kai ku shiga mota mu tafi to alhaji isi eh, aka kai haƙuri kamar yadda ka faɗa wata rana sai labari insha Allahu eh, isiyaka sai ka mallaki gidaje ba ma gida ba kuma Allah zai yi maganinsa wannan alhaji bai kyauta ba barin sa yara su zo su kwashe muku kayan su shiga da shi gidana a'a iya ki bari na gode insha Allahu zan nemo mota ta zo ta kwashe mana kayan na gode ke hasiya sai ki biyo ni mashiga cikin gida ba ki ayi ta tsaiwa a titi ba ai to shi kenan iya mun gode eh, yau da gobe kwanci tashi mara shi zai iya samu ma haƙurci zai zama haci wata rana eh, mu bar wa Allah komai na lamuranmu musa salama wai ni malam har yanzu ban ji kaci komai ba dangane da zaman yarinya nan mariya a gida tunda muka zo ka zuba mana idanu saboda allah haka zai yiwu <coughs> mata kenan ni fa zainabu ban ga abin zafi a nan ba da har za ki je ki tattago yarinya ki sako ta a gaba ki tura ita gida. Haba malam, ya kamata ka tuna abin da ya yi mata, ka tuna irin abubuwan da yarinyar nan take fuskanta a gurin ɗan asali. Tunda baya son ta, ai mu muka haife ta, kuma muna ƙaunar mu." <laughs> to yanzu ke akan idan ki yamare ta, kuma da ba ta da lafiyar, bai siyo mata maganin ba? Inda ya siyo mata, ai da za ta sha ta samu lafiya. ko baka ga yadda ta koɗe ta je jeme ta lalace ba ne duk ta fige to ni dai gaskiya na gaji don haka ba za ta koma gidan ɗan asabe ba <laughs> to Allah ya kyauta bari ya zo mu ga yadda za a yi ni ma ai ba na goyi bayan wulakancin da yake mata bane kawai dai ba na so mu sa ta a wani hali bayan mun rabota da gidan aurenta ai wallahi malam da zamanta a gidan ɗan asabe. gara ta zo gida ta zauna ko babu wanda zai yi sallama ya ce yana santa mata kenan wani lokacin kuna da raunin tunani ba haka ba ne malam kuma ne mu jira ya zo to shikenan yau da gobe yau da gobe ki kwantar da hankalinki dama gaskiya ni na gaji da wannan Baƙin auren naki ke da ɗan asaba mariya Na san dama fin ki aka yi, ba san sa kike yi ba. Kin aure shi ne don ki mana biyayya, amma insha Allahu wannan karan ba za ki ƙara zama a gidan ɗan Asaba ba. Goggo, ni ba ma wannan ne ya fi damuna ba. Illa duka da zagin iyaye na da yake yi. Duk wanda kika ji yana dukan mace, to sahurami ne, ko a waje ba shi da katabus, amma a gida ya iya dukan mace kamar baiwarsa. Zagin iyaye kuwa duk wanda ke ga yana zagin iyayen mace to bai san darajar nasa iyayen ba shi isa yake wulakanta iyayen kowa mariya yauwa bari na gani ina zan sami yaron da zan aika shi cikin gidan nan yauwa ga wani yaro can kai kai yaron nan zo nan gani aje gare garen zo na aike ka gidan nan to ka shiga ka ce ana sallama da mariya ka ce in ji dan asabe to To ai Mariyan Allah ya yadda Allah ya yanke miki. Allah ya yadda wannan hmm, shine ne Kamar sallama nake ji ko? Kai waye a nan? Shigo mana. Ni ne. To. Launi. Lafiya lau yaro. Yaro daga ina? Wani mutum ne mai aiko daga waje. Ya ce ka zo ka karɓan masa me? Ya ce in kira masa Mariya. Ya ce in jiwa. Waye ji ɗan asabe. Ka je ka ce ba za ta zo ba, idan wani abu ne ya shigo tun da gidan ai ba baƙonsa ba ne. Tashi maza ka je ka gaya masa haka. To, kin ga abin da nake gaya miki ko mariya ai ni na san idan ma yana da kunya ba zai iya shigowa gidan na mi ido hudu da shi ba goggo dama fa ya ce idan na je asibiti a bakin aure na to an ni dama na fi son ya sawwake miki yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai Allah wai an ce ba za ta zo ba ba za ta zo ba mm. to shikenan in ga wannan takardar ka je ka ce in ji ni to ka ji ko ta Salamu alaikum. Wa alaikum salam yaro. Wai gashi ya ce a bata.

Mai sauraro a nan za mu dakata da kawo muku wasan kwaikwayonmu mai taken yau da gobe. Sai ku tara a lokaci na gaba domin jin ci gaban shirin. A madadin White Blood Multimedia da ke ɗaukar nauyin kawo muku, sai Abdulbasid Abdulmumin wanda ya ɗauki shirin ya kuma tace shi tare da taimakon Mujtaba Abdulrahman. Zainab mai agogo nake cewa mu kasance da ku a shiri na gaba.